بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وعلى صحابته الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين karatalla tento tento be alami alani moolu be kan o kola ka sali kilama sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kila min mun na annabiyo mu ti alayi min tombon ka annabiyo mu ya da soron ala ka ka kilariya molu laban alma ala talla ne malama na ala sahibolu na ala dimbayalu anin min no bonata wolno kan khayra kubaro la kabiri jamano la fakana bila fakata lulla bona be benna ala ya minna tabaraka wa taala مولنا كتاب ومساطر كافمي عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله رحمة واسعة لا تفك فتا حديث أبي هريرة لما أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي على حديثه حديثه نين آساتن كلا يا فجي صلى الله عليه وسلم أكو الفطرة خمس مسلمة يا بال داجكو نما لكونو كوبا لولو الخطان سلان على الله تعالى أمان تطالب الفطرة خمس fitra ñimmu kubaluul le ti alhitanu wo le mu kuyantotaa ti kuyantotaa mbeŋa loŋ ne komin ko kuyantotaa ate mu kuule ti amaro kaala ke kunda muskunda walistihdadu aniŋ ka newo taa ka kene tiyolu li waranta dabakoto tiyolu e ka foole ko al istihdado ay istimalu lhadid li isalati shaari l ana walam ka lam setota walla min be a kiitiyo to min be ko muro ka tiyol bondi fatew bala min nu yalon ko sarion e yamarlo ke e bondola wa kassu sharibi anin ka da tiyo tala ka kuntu anin murola وتقليم الأظفار أنك ngori ngolu kuntu wa natfu li ibat aninka daba ko tiyoli ñin mu kuba lullelti minnu musilime ay yamaro ke i kewola wol folofolo wolem alkhitan kata kuyaŋoto ntol be ŋa ne ko niŋ kewo manta kuyaŋoto a ka tora la jata kendi a la aka a tora saniya la karo la sabula ka kewlu samba kuyamuto amu kuleti min yanta ali ya da ko nabiyullahi ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdali salati wa atammi taslim ay afan samba wulo kono wotuba siyoɓe damin sanji tan bala barasiyo e sanji tanseyo kamal wala ko wara faŋo naata faŋ samba wuloo kono wo ka ye tandi ko kata wuloo kono kuule mu waati miŋ ye a loŋ ko a kummayata baake kewolu ñaŋ na kele ñaamiŋ a sawandi ko musoolu fanaalu ñaŋ na ka a le ñaama kewolu ñaŋ na kele ñaamiŋ musoolu fanaalu ñaŋ na kele wo ñaama maafaletinelu min be jeeto pour musoye asa alani diya kañandi asa atinna a teddanna tambila ni diya a kuwoñinto asa seniyandi fana arabolu tartalenomoño musol minu manta kuyawonto e ke ŋayibe la kuyantoto a baliya la commin toon lajanto kewol mi ye lon ke manta a kuyawonton ke ŋayibe la kuyantoto a baliya la ñaami kamin foye walemu kaara ata musolimaalete so mandinkol la kanto ni koye ko e ka armo solmal wonte jeyri kanti yo e ka fo muso yewo ñamale e ka fo kewo yewo ñama o sabla ka muso lu fanal samba kila la sunno sunnole mati sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tuma min na man sumba nata ya ka ñininka sunkutindiŋolu samba nyaala ya kenya baye ñoto ka se nyandiro ke kuntu feŋo nyinna sa donndintaaji a kaana fembataaji ɓaawo ni domonndintaaji o saaraniidi a kaañanndi fotowo bunndaala ɓanni e jama baataaji o saatinna fana a tela fela futuo mum e jaatoola e ɓaanonno walla ko sariyon ñin a botanan alale a tabaraka wa taala aɓe wole ñaamakke na tiyolu ka olu fana li kila e tawkiito kaala wole mo tiltan naani musilimo mañen siila tiltan naani mallam seto ñini waranta lirlankoten ka tiyolu bondi bala minnu ya lon ko dol ka faye ko kene tiyo dol sa faye ñar tiyo wawo tiyol ñini ɓe dinkira min to jeyi dende ta baake ala kafu ñoomo jeyi ana ala siyaje wasi min sabolem noose kafuno ñooma jeyto musilma ɗum ñanda seneala o saabi la sario e mooli yamari wo fana liyola aɓe wala ñama kassu acharib ka ɗa tiyoli dati o nasi ata bake aka hadamadi on alhaalo falin aɗum fana ni ye fewo fe ma aka minin ala nin doma fewno walla min fewno saji a fana yi min ife nin tuma min ni be minna wolni ñondolu sabala min hakkilo sa tarandino nka wala fo mamma hakkilo te min tarandinola ala la wolon subhanahu wa taala bawa ala jalla wa ala ala yamarolu ana ala fatandirolu hikamol lel biji wol nafa jamal le ɓe fodarin a kono doolu ɓe jeey to hakkilo sewol tarandino isafono mooli ɗo ɓe jeey to alalaya lom moneya tinna amman ay moolu fata moolu yamare koye sake kanto nafa ɗollel ɓe jeey mi yaawi hakkilo mam fotawom wa taqlimul ahar anin kangooriŋolu kuntu wo fanaɓe kene baato nime ŋooriŋo kuntu noolu kadum ŋooriŋo kotole wo noolu ñinnu ni kadomo domoro ke bulole isanin no domo ñooti ay duyi kono kono a ye kela kuraŋo sababoti aniŋ fana keifa mulunta ñayandi beyaŋolu la minnu ŋoriŋo buka kundu ko soloolu be ñaamiŋ iŋ bee mu kumakaŋolu lel ti minnu lallumolu ye ifo ila sarharolu to wanatfe al ibet aniŋ ka dabakoto tiyo ka a wutu nbe ñaa kaajele moo doolu ke dabakoto tiyo bula a ka taa ka no falabaŋo no ka miniŋ ala la alhaala ñaama miŋ ye ka kaakuya baake moodol ka waranta pudro doli ka moosa la wa sembo isa ja wuto se soni maariyo bulu niŋ momi ma wo kana fu ko naso e wala fu ka fa natful ibet naŋ a tara lamseetoo bee bulu walla ñiŋ tubaabu liirilaŋo min fe ka fa ila fa zilet lambam isewo fana ta yaali danko doron ay boy i daboo koto wala mo kere kerote o fana mo kilala yamaro leti salllahu alahi wa sallam baraɓe dino aba daji kollel kono nimi yemira kila e ñinnu fo tumo minna anin biitemo jamfatañola baak o kaytande ko kila e kalamataro ke kuulula minnu yaalon ko moolu aye fa mooliye woten mo mol maje ko wolmo civilisation to walla kuniwole mate walla seneyala mate barbirin tubabol na naata le moolu ya faham ko yara ñimmu kuniwol ti yara ñimmu ñatutaalti alma alayen ke kiila nomalaati ala diino faham laati baabu alghusli min aljanaba ñim bunda ka diyamu min na walla mooɓe ifan seneyandinola janabo to ñaadiile janabo a kasoto bilmukhalata هذا هو الشائع الكثير فمن مسون كولا نيو نيام نيويا وكاتن جناب يسطوي موفلو بيلتشو برaka soto keña dol fana alla minun tewoti famin suta sibo ɓe ñamin nin moye la suto a sibota ayaje fembotala o fewñinna nabu ala wakake sababu sababol ti ko waye wa amma ni sibo ta fen man boyira wo tembo janabo kowote kele kan wajibote abe wara ñama nin hadamadin aka futa fen do fe min te moti ko ɓe yama ɓe ñami alma alainnal ɓe tanka moɗol ɓe jeeto ni diyake kala ɓen ke ñamin ñama ni man tulunño soto aka jariyeye ta wula kono ɓe yawnu noma albahayumol nomay ni woliye kuuke to fana ka janaboo sino moma abe wole ñama ka tulun ifaŋo la muskunda ke kunda mo ka tulu a fanna le feŋ ye bala atata ka kewole ti baŋ walla a keta musoo le ti amma be wono futu ñoya commin ka kakuyam feere ba wono tolu maalon bari silan ko keta kuule ti mi alon shayya to aɓe jamanol kan ka kibarol soto ko mol ni wulol ka futu mol ni wulol ka futu muso ka wulu kewo ta ka ka ni nyanda na tem <laughs> malo fa ya ñiñandi le ba fa ya mulu joyandi le malo aka kya kiti mol ni konu ka futu wo bee ka ke jamano dol ka wolu e ka ke sababolu lel ti pour janaabo ye soto niŋ janaaboo sotota wo temba ko be kala wajibo ti ta musilimoo kaŋ inanaki iku kunyala min sariyo ya itandi to ya itandi nyamin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ako bi abi hurayra inyumuta abu hurayra abdurrahman ibn sakhri iddawsi wala ma toti رضي الله عنه المال تلادن لما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي محمد كيسن النمو بكيلا مي لقيه في بعض طرق المدينة أنا بنت مدينة سلو كرو دولولا وهو جنوب وتمو جناب ولا قال فانخنست أكن كنت كيلاما فانخنست منه فذهبت انتعت ولا نعما فاغتسلت غنكو ثم جئت ولك ولا ناتا برناس نيوجي bawo alhalafulu min ba nyama mallafin naye bembe o nyama hakela la maqamu lawaro ben nyakoto nyami mallafin na naye ben a taranta seniyari fa qala ayna kunt a ko tarta mun tole tata mun tole nyaye je manne je kotinki ya aba hurayra ite aba hurayra qala kuntu junuban akaye janabu le tartanna فكرهت أن أجالسك وأنا على غير الطهارة غني كون ني سينيو كان أترنت سنياري مل في والحال من مناسي الحال تنغا كفوي في والحال لا فقال سبحان الله كلا كون مكاوكوت سبحان الله يا فمن باب التعجب فمن كاوك يا أبو هريرة وكينيا والله لو كون ينفهم نيالا كلا كايكو إن المسلمة وفي رواية almumin لا ينجس لمن يامو بك كسو do hadama ɗum janaboyi ma ñawoña koso min beela maana wiilam ni ye kudoron aka bole bayita fan jaato amanke ko wole ɓe kosore noon ta limaniyamuɓe seneyarin ne hanna tara misal fe ñin hadiso manna فمن على إنما المشركون نجس ألا مفهوم كمن تنولم المؤمنون طاهرون المسلم البسنيار نين كافر وكسوتا ميا كسوندي ولا ما على فلان كف مويات وتويت بسني على كان ديتا مانكي إتا مانك فلان كف موت نين حديثو يا يتندكو لمن يا مو سنيات أنا في صحيح البخاري معلق من حديث ابن عباس ako limaniyamuɓe seneyarinni hayyan wa mayita han fure musilima fure manke kosola ka tinne kaku kuwoñi min babi taabud min babi taabud komi koli aku wolatnan kaku bar fo kosole atinne koya kuban lallumolu maje wo ñama osabla nimmuɓe alhalo to min man kamali ise jenkeno moye le mi yaron ka ala alhaalo kamalta walla dinkiral ñene atina fuqahaolu jama bayaji ko nin janabo ɓe moola amantara alhaalo to min ɓe kamallin a kana ɗum alala bun kono tabaraka wa taala to me ñin fanaji daliloti kan abu horera ay ñin ka kila la sallallahu wa wasallam kila ma faye ko yemin ka man bete aɗa e tan ko yiman kusa. bara ma fayeko yemin ketantin wo man beteya woto muslimu la taro ka tara seniyarin walam halatu kamalti nim fana be la min be ko qur'ano ma fi halati kamalin wala beteyata ni be dun najamen ko ne tara fi halati kamalin wala beteyata ni ni ala kewlo be ben karamolu ani londi ɗinkiralu ɓe tawol to yetara fi halati kamalin ta'ziman lil ilm ولا فنا كملت وعن عائشة رضي الله عنها أكوين متنا عائشة لعلما على تلا دنيا لاما قالت أكو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ترتلي إذا اغتسل من الجنابة نا بريتكي كو سل جنابو عرفتكي كو جنابو تو غسل يديه أكا كابل فلول فلوكو سابل فلوكو ay na dinkiraku janabo kabo dinkira min ñine mu keña fulan ñawto ñi hadiso man woyitande bara hadiso min mbasin kan woyewo koyindil walatana kilawa hadisol pour que faam foki kafuñomale aya bul fulo ko ɓerin woto o jankuta seneyata wala ko wala nata dinkiraku janabo ta dinkira min bari ñi hadiso to ama of summa tawaddaa wudu'ahu lissala a naata saljiyo dati kamuta sali saljiyo o katandi ko mona e janabo ku jonkona e bandi awoñom mana se tentenno kata jamio to kata sali kantani salji kamalle wona funtita jonkon janabo ka janaba ku aka janabo bangi bala ñami aka saljiyo fana bang akosoñi aka saljiyo fana timmandiye wala ñama ita mario saljimutarin kamallewna ka fonti jonkona janabo te bala kosondin tomal min yalon koy ka saljimuta kamma wol fanalu mantare mario bala summa ihtasala o kola naati ku summa yukhallilu biyadayhi shara anata bulkonnewoluta ka kuntuño jakandi ala ni mario kuntuño siyata eɓe janaba kuwole ñanna jakandirla hatta ida danna fayi ñin jiki ko annahu kad arwa basharata ko aya ɓalo be lookundi jiyolal olon jiyo ñanna futala ɓalo daawo daama jiyo ñum futa ɗawtala wanna kana bi mana alilm a kana bi mana alyaqin bari yemin fajan walemu mahmulun ala dhanni l asli walemu a foŋoye ñin jiki ko nte de jiyo ŋa mbalo mume lookundi ala le waranta ay ñin lonko ngambalo lo ndi jiyo la bere wala kata doron afada alayhi almaa thalath marrat ay jiyo mo akun kan nya saba thumma ghasala sa'ira jasadi wala ko la labanta balo be ko wala cew wa kanat taqul nomo ñomuso aisha ila la nomo tarta ka fogo kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta tattalin kila bi kanku don kon kilin kono min ina'in wahidin miran kilin kono nagtarifu minhu jami'a mbe ka nyo sawan giyo nyim biyol akabi mfana kabi o kay tan ko moni lano nyo muso se kunole albe ku don kon ban tolla jan kerso ni malo ka tinale mol buka o keno nde ba ko ne na muso se ku wanyama ndeke ba ko an wonte ila musolam hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ila musomu ila te fana mala rauna ni ya nga ngai bo wo benin modol dol leltem amma ila no mo nyomi mi futu musoti ngai beteni wote kila ko kewe ko ustur awrataka illa min zawjatik in ngai bo sutura mo be manaman kila futu musoti to sabula zakil to tota. adunka ka ini muso ye kunyola miran kilin kono wala war kilin kono wala karandiro kamal ka faye ko janabu ka kutantin ni na yi ku wala sinyafu fula sabanyo abe min fahamla woto wala be tambile ka min faye da kolmo balo bawo baro ni wala ta kuma kawti ika mo karande mo min ke karande baro la min ka faye da la ka tara ajmal ta la min ke karande baro la o sabla musilmol ñanta ñinndin kirafanaji ɓeelale soko nimo oustage tiyemu sukuɗo soɗa skeno o baɗinantowaɓa karam mum to walla ama ma karandi ina kale kujonkon isaji sa karandi janaba kuwo keñala aɗum mool kal am fo ñim bunɗa lulal ɗole ɓije fay boka fo elan musole fay ka fole kon hamara yaronne walla fama fa ɓa baɗinan musilme ɓum kon ila res kon sablitere muñinti yaalo ila muso fa ka janabo ku kole fa boka ku ila res kon sablitela awa ila dimbayalam sama naman kana ita kana o sabula ñan nanga feere ka ŋa kuwolu ñunu ŋe jibe baake wa an maimuna akoy lan kiilala nomoñola maimuna binti lharis radiallahu taala anha almaratalla duñalama zawji nabiyi sallllahu alayhi wa sallam kiilala nomoñola maata a futuñola أنها قالت ودعت لرسول الله وضوءه aljanaba akon kilaye naati kiilaye ala janaba jiyo fa akfa abiyaminihi ala yasarihi marratain aye kerawjen kindi ka bulo ku a buluba ke susañola siñafula walla saba thumma ghasala farja wala kola nata a ñaato ku janabo ka funti damintola thumma daraba yadahu bil ard a nata bulo lapi bankola nin kamanin fendentala min jiyo ɗan mata tariyano la bondo la na ya susa bankole saje a bosi tariya awil ha'id wallahi a bulota ay tew mala ñin kama min be dandi mbulula sabaji marratayn aw salasan ay woke sinya fulañun nyundo waranta sinya saba summa tamadmad wala kola nata da kutkut o da ko muto ni janaba ko ni yake keñalami ka fay ko al-kamil. feyse da kutukutol nin nun surbol feyse wolu be kejito bara keñaɗo ɓe ƴi kafmi ko almujise wata jarlay mariyo e da kutukutu misal fe ni ñim bakono lam ɗon janabo ɓele se fay fayno ñim bakono ye ɓalo be kujiyo la yefunti janabo ɓanta faman ban banta ka fole ko almujise bar mbinajele inchallahu taala وغسل وجهه ناداك وذراعيه أناب الكنفل ثم أفاض على رأس الماء wala kola nata jiyo kupa a kungo kan ka a beku summa ghasala jasada wala kola nata balo melako ko summa tanaha anata jinka karla domandin fa ghasala rijilayhi a sinfulo fa ataituhu bi khirqa ŋa din nata ye pour jiyo fita balo bala nyamin tol ka famiye jan tombo tombomol ka faya ko tewelo ko ŋo nata falam yuridha amaman wo danko aman solala fa jaala yanfudu lmaa biyadei gaja aɓe jiyo konkonna balo bala a konjola hadis o ka kilala janaba kuñale tandi sallllahu alayhi wa sallam hadisol min be e be fo janaba kuwo bundala kilinti je mi yafo ko moñantaganiyo fole dala kafo ka allahma inni nawaytu be hada lhusli رفعا للحدث الأكبر هل يامي لبن فعل مامي موكلنا منامي كلا لجناب كونيات من ينكرن لجناب كولا على لا سايب ولا كورنيات كوي تبتلي كافك لما إني نويت بهذا الغسل رفعا للحدث الأكبر ومكلنت أنا من سبتي دوتو كوي كجيو موسم مولي يبري جنابوكو هذا لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه wala an aimmati lmuslimin aman sabati kilala aman sabati ala sahibolula aman sabati tabiinula aman sabati ñimmantolallume balula ka jiyo moso moolu ye ka fo ko e ka janabola kuwala ɗum fana ɓe ɓeyntol muslimolu la janaba kuñal kono anamanan sabati kilanala sahibolla koye ka janaba kuran nasole safe mooli ye mo ka jolon ala jiyo kono ake kuwala hada aidan lam yasbut ani nabiyu alayhi salatu wasalam bari ñim mbe ɓen tolla society ko noon isamay molɓe ñokarnagani ya taala sallimutowto e se molude min yalon koy ka jiyo moso mooliye e se molude mi yalon koy ka janaba kuran naso safe ka adi molula ñin ɗo ɗo man sabata ñin bala tala min mool kafo janaba kuu kono ke balo farafulat fo kaha olle yaafo bare kila ala janaba kurawnu minu nata fi asihaha wo sunani wol masanid nte de namanamoy ɗo to kanena ka baloñin fara fulalti komi altuloɓe hadis olla ñami naye salji ay jiyota ya ɓulu fulo ku fa seneyata ay ɗin kira ku janabo bota dami aka saljiyole kilin kilin muta fana futata kuoto ay jiyo mum a kuoto siña saba ya continue jakandi woyo koolaa ena a jiyoo boŋ a baloo bee kaŋ fanaŋ a daŋ kene ye ata ñiŋ na ko jiyoo ye a baloo bee maa le a ye i bandi a ye labaa siŋo kuwo la aniŋ janaaboo janaaboo banta a bala salji kamalliŋo baa la ŋa ñine loŋ ñine mu alkamil woto saabula musilimoolu se a jibee la alabatu kuwolu to minnu ye a loŋ ko i maŋ sabati kiilaa la ye jeŋkewolu ye bawo dahaa maŋ tara i ye woto minnu sabatitala ye bulu faa wolulla daha be ye wole to bawo ye yamar min kela ni ye wo ke be jola wole la amma ime yamar min kela ni ye fambula wo ke wala abe kele bulu munati bata kensin sew seno abe kele bulu wolte alma ala en be tanka wala woto ñin hadiso felente hadiso maymuna ato fana ka kilala kuwole fasari ka min ye ko alkamil amma almujzi نعم نعم فقهاء ولي ألو ولك لكن فعله صلى الله عليه وسلم وما يتن ونعم أدونا مرك بلانو ما يكذا من ولي دان آه فلان يوني أجن تكتوني فلا نانيولو أرم مولو جماباني كوي كي ببالو تلالو تلادا سبل إبه جان كولا وكلنا جان كان أجاك سيبول كان أجاك سيبول أتنا تبكر ننبكا فو مولي فاو نعم yaji yaji هذا لا وما ما في ما كلف الله عبدا eh iya ku gane ya famu ah. wol mu kolyandirol lelti min ye lon ka ya kolyandi baak ku sone ba nin bolomu se fayno je kila ala sabirin kew kaye ko janaw kila kaye ko ya yakupay fanka hada muna soni ata woti ni ɓe jonkonna ye sawayele ye balo bee ku bini yati guslil janaba min mu ilangani yeto wona ɓe ñin kuwo min na e kana janabo la ku ye balo bee yela ɓe sin kuwola yela janabo banta salji kamalliw ɓeela wala tuna ala ye min fa ala kitabo to walam to ñat ma jaala aleykum fi ddini min haraj alaman koliya la muulu kañin diino moɗol bijee to gani e sénéa saabu la walaya koli andi takarama comme min ka soto foko hawɗol ɓulo bawa yo gani e sénéa le ɓe selandi nima kewñama naso kanta ɗo wibulu jeeyi ila ɓarota timmala gawa jiki ko wala e ɗum wakke wala ɓar ɗol bijee to wolumo wala mum muta anni ti noon lelte walaya e koli andiro ke moɗo ɓulu janaba koñin to baake baake baake o saabu la janaba ko soni yaringu wala mo yinde commin kila ala nomo ñowlu min no sotiyata ala muɗum جمابات ولي كافيلا مولي كلا moolu كونيا ديلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن آه، من الحديث من حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب عبد الله بن عمر بن الخطاب أفمال عمرت ay kiilañinin ka sallallahu alayhi wa sallam fa be dalan ɗo kilimu ban nin janabo bala nin janabo yela qala naam kila ka ya a hankay aɓe dalale ida tawadda'a ahadukum falyarqud nal do kilimu ye saljiyo muta a tara janabo bala o tembo a le o de ko saljiyoñi abaka janabo wulinde baraka takhfif le wala maka ala kolyañin kulyañi aka wala tala saljiyo ni niŋ muta hanni ni muso kafuta kote ke ate jarla kote ke ye muru ka taa saljidoo muta e ka fo le ko uduwol janaba ani saljiyo miŋ ka muta pour que janaboo la kuliyaa jindi ate buka tiñaa musoo la ñoyaa misal fe niŋ kafu ñoyaa i ye saljiyo muta naŋ i naata ye solatu namo ñola i naa kafuta hani bi lewo salji kilo nyim ba nyama la man tora a wulta min kamma wala mu ay janabo foyandi feyandi hani bi wobe tentenna de kanyin ko fe al lughaz al fiqhiyya salji mi alan ko muso kafnyo ya bukati bukatinya abe wala ma ni futuwo ke saljiyo muta kotike fana ake mariyo bambandino futuwola la sinya fulanjaw to min kilayo fo nyami hadisa do to sallallahu alaihi wa sallam ñiŋ sifaal niŋ ye a je buka a fo doolu bi je niŋ ye ñiŋ fo wolu jaam baa wolu la soolo mu wolu ti a ka moo maa koye fulaŋ ñaŋo do la saata be tula salijoo muta la le pour fulaŋ jaŋo ñiŋ pour a saa maa wala bari comme nga niŋ yo ñanta de war la a ñanta ke la kuu doolu ta a loo wo doroŋ kaŋ naam ha han han ka taa muso ya ka jaa ko maŋ bete a kumor kee ba kaŋ siisee <laughs> <laughs> okay wande muso ka ko suru alkafele ko jabar jambur bala sante han wande muso kay ini wa temo ko ku tela te wa naam han naam o sabala muslimo sa kata yini saljio kanta min fa mo kilala sunnote nim momo bine lala janaba be laban janaba tela ya saljiyo mu ta tenen saljiyo ya yela walam kilala ta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaje ñin laañin min kaake suuto nka sino min keden saya do ko lam sinoti ma mo jallalo mi alon ka yela ma wuli adu laañin fana ni yela ke la nyamin e ka fure landi kaburo kono ñaamin sariyon de waye ya yamari wo laañalala kamin tollel buka laawa ñaama bannu on ten kila ye ni mina ne saljiyo muta alaihi salatu wassalam دوارون كرام مني كافي أذكار النوم يلاي كلا لكوي كفوري لاند كبرو كون نيامي يترى على توفين كوننا فسينو يتا ني على تاتا كيتي لا وولولا يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا إليه النصور ما على تن لمي يالون كايم بلون دي ألم فارين كولا مول لك فنيو مدين كرا ما تعلن نباتات يولي إلى الأرون كم مو جال ما يلا ما أني يعني هذه أني يعني-, يعني منتشر muntashir momo malo o sabla yetara pareni adu nela laron kan doron ma ye hakilo hakkilo ɓulande kaburu kono laala a musilme a natale pour que mu ka tara dendi ñin duniya la ka wotale bala silmo hakkilo mañanatala dendi duniya la folo folo i ña baala kene bato o manke komin kawandilam de i ñala baala kene ɓaato e moolu ɓulo wurkata bala amantara diyari e wali ya mutai bulo le ye kono fonta ko min moye ye min yiro la wali ye min duniya la wala nyama la fi bola bala fereng inata le ye bulo lo kor kota bala ye samba ite be wala ala ite mari ne pare law kam sino musa yal. ala ko jalla wa ala huwa alladhi tawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum nahar ha oto sino nyemmu ate musa yal ini saljiyo sela nin fana nin musu kafate se eh, kafu dinkirañin seneyandi wa kola ye saljiyo muta ase janabo ñin a safeyandi lallumo dol yaje ko ñin salji muto min kilaya fojan wajibo lamat aɓewol kono al'imam dawud al-zahiri rahimahullah ana doñol sukala madhabu kele keba al'imam ibn hazmin rahimahullah rahmatan wasi'a wali aji ko nimu waji bolti momo ni ni muso fututa ni be lala e nyanta saljiyo muta adu molu kallamf kallamf ko nyin kuja maltan din sino pour ka sino ani ni saljiyo momin ka kala ben kilin kilin na le moto mo kunda hani talibe kunda to kilin kilin na le ka kala ben no ha ah. <laughs> mosa kata ya ya kata sannunan أي اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وامتثالا بأمره كلا لا يامرو موتو أنا نومو ولا تيني وارتا بركا كدرون إن كم ما كون سمرو نوفتو لا سينا فلان جاو سعاكل توتو باك السلام سليمان نعم نعم ani salwato ni ya tala minnu ñanta tala la jooru man tarawt salfana ani anin saru ani safo ko wallel tala ni be tama silo kan tama silo mi ya lon ko orfote ka fay tamu salfe la mel dulamen ni ɓita dakar ya ni be ɓe ɓowala ɓe tendi janketa dakar ka fo e ñaaɗi le ka fo le tamo ɓari kata misrabajan fe ka fo le tamu mbatol le matol le yalon ja nim mo bita misra ba je kafala kana tamol la ba aka fon kata misran kana so misra man ke beten den kole saltaladu lati amma dakar anin kawlak ñol kata ndar ñol kata mauritania ni be woto dore tebe tama siro la ka woto mbi si salwatol min mu nani kankewol ko salfanani alansaru ni safo be ñamin ise wol tanano tanano le yake jalti ha yake lo fulat komin beyintol ɓe gawolonne o ɓekkoyrin ne fer yo ɓar moɗol ɓe jeeyto commin wolfata alma faami ka fitro tala ka fe ɓakel low fulat fitro boka tala suɓa boka tala wolu kattuy nolato komin mbe ɓalonde ñaame o sabla ni maario sal talake ni seyta jorman tara jeeto jorman tara jeeto an umi salama akoye ñimmuta ummu salama la kiilala nomo ñoole maati صلى الله عليه وسلم أكو زوج النبي صلى الله عليه وسلم كلا نمنيو قالت جاءت أم سليم أكو نمنيو مسومي كفا أم سليم ولم أنس بن مالك ولوبات امرأة أبي طلحة أبو طلحة لنمنيو لم أم سليم أنا تجمع لك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تكيلا كان فقالت يا رسول الله akayita alala kila ka kile wala la sahibul be har yin kitabo kono isa karam fa ya ban qala annabiyyu lam qala rasulullah ka fo kala muhammad وما أبو نيارون صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكا إن الله لا يستحي من الحق على دي تونياكو تو أبو كمالو مك تونياني وناتا درون كالان كنما أنين كاكوين <coughs> فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت fo ñiŋ be muso kan waajiboo le ti asuta sibo a keku siiboota kee ku kuwo be kela kaŋ waajiboo le ti asuta sibo a suuta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kila kaye ko na'am a hankai, kuwa be kela kan waajiboo le ti ida ra'at ilma niŋ fembota nim muso e la suto a ta ko anin coole be kafukan abarata a barata a ala je sinandin janaba kuwo be kela kaŋ mu aɓe kela kan wajibol nin kawoye laala laran kan suto salbatero min mustabul a ya fanja nin musobe kafala walla han wala mati ara muso tamata walla <coughs> anata fanja na ala musobe kafkirin a barata doro a ye ala fanoje a sinanta a ye lon ka fen botala wo temmo mune ɓe kela la a ɓe ko nin mo mi kafali ihtilam janabo kuwoɓe kele kan waajibote tuma jumale tuma min ne yaje fembotela amma nin fen man boyla janabo kuwote kele kan waajibote keɓa ko والغسل يوجبه احتلام ظاهر وخروج منه وخروج منه شهوة الإنسان نمو فرولت ولم نيسوتا سيبوتا منيو بوتيلا أبا ولا نعم كلاكو إذا جلس في شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وحديث من كان إن شاء الله تعالى كاف من يكون موجبات الغسل ابو كونو كسوتا سيبو في يبويلا ابو كونو يا أكتا بركا مسو فتو هني كي يكون دمال نكونتا جاتو تدرون وتم فمبوتي لا فمم بويلا جنابو كوبي كليكا منتي أبي كليكا واجبو ها كو إذا جلس في ثم جهل فكر وجب الغسل أكو إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل o tembo bawayte yani yefutu wole kesayi man katala bake man fenke bake hani domondinne no kunta doron a fatewo kono o tembo janabo kuwoɓe kelete mario kan wajibo abole ñamani tulunto e fanna fembota janabo kuwoɓe kela e ka wajibo abole ñama ninin beyan ka futa janabo kuwoɓe kele kan aɓe kele kan wajibote naam yeah. ابدا لا يجزان وأن عائشة نعم sai wo هذا محل النظر انت انما Eh, hadisa ji jeto na mana mai lallume la na namanke cheikh mukbil te bara fana ka man dalila longi na mte na da nga ga kesile fa nga ke soalo tele fan ka fi al majlis ala ala projet kamma yaalo mo kelena keskisiro ado bato ita tajala bar ni mol siata li lijanol askeno ɗo bar han say eh, si sawnyon man fen faje folot ikanyori nyori ñoriño kanne ka نعم لك قياس نعم نعم نعم وعن عائشة كين متنا عائشة لا رضي الله تعالى عنها المالة الله دنيا لما قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله أكون ترتلن كمن يوكو كلا لفانو بلا جنابة كمن كركر جن ولم من يوت فيخرج إلى الصلاة aka funti ani wo fano min janabo babala nga nakata kata dameŋo to salola wa inna buka almai fi thawbi kurnoñin min ŋa janabo maniyo min matala kurnoñin wo be lankenemarin da fano bala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kurroñin fo kilala ya la man fa ne ya nyama ñama ta ko mara la sallallahu alayhi وعلى آله وسلم وسابر للمو لأجو كمان يوفون جاتوا أكتو نمبا والله جار ما من كسو الإمام أحمد لمذهب مولت عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله مكلفكم من مذهب الفون فباك نسيفات بركم من سوف جن باو مول المول جمع باي من فهم جي ولم كن من يوني أتمو فين كسر نولت وصاب لنن عفو ممكن الشيخ ترى ولا انتارجي دور الشيخ ترى ولا كازا ما سافجي وكذا أبناء كلا ندرس دورة تنيالهم بول مول من آه، أفهم أو آه، مجلس جماعة بيجي تارب بول مجلس رول جماعة بانا تما بيو دورة نين أولي يمين كرام مختصرات أولت ولا مماني يني مفهوم كسر ولاش سلاني نارك كم كدا موي نما من يوم موي أكتر تو تو لتمين ورتباك فو كولا أو نار تاجي كرام بعد بيجي على تارب بول مين جماعة بابا لانتا ولو ناتا يسون تلين o ɗo fo nata ko nte ma malo ɓarga fatan fans seko ya fatan fans ka koyni ko haɗamaɗiŋu lasilo ɓota min bala ni wo kosota womo ka kool haɗamaɗiŋu be min al ambiya wal mursalin wa sa'iri assalihin ibe lasilo ɓota wala ba yani fo ɓe kenora fen kosorunta haɗamaɗiŋu na buñaɓe ala ya ñamin jalla wa ala wo ɓota feŋo min bala min ma lasilo to ya fo ko womo fen kosoruŋolti <coughs> هذا بعيد wonatni ibne abbas cheikh l albani a naati ako ibne abbas ko maniyo ñing mu fennete moolu ka ñawu ala koye ka ñawunta haa ko nu nin jiyona ñaami bara manque komin fenko sonone maati ibne abbas yew o sabala maniyo min mu kuma bambanniwo ti mo sen tol se min fono mooye wala muwoti komin fen senuwo le maati wa fi lafdi anata muslim la riwayatu lakad kuntu afrukuhu min sawbi rasulillah ntartalen ka a toño toño kila la faano bala ano nin yo jaata dara kame ni nun jiyo jaata faano bala ni ya toño toño dara a ka katin katin na jolo wa sabla aisha ko na jaata a ka toño toño la ye ni a kitim male ma ye a ku bari wo be ma de ko a na le naata nun kiila la ko ye a ku don min sa fahamno kila la yamaro to ko ni ya ja ku woto kosola mate bara kila man yamar ka kuwola sallllahu alayhi wa ala alihi wa sallam oto ñine mu feŋol ti min kaba hadamadiŋo bala kewolu min kabowolu bala ali ye a loŋ ne ali wadi jalamuto kola jalamuto aniŋ wadiyo aniŋ madiyo a ñinu bee kosota jalamuto kosota ittifaqan bila khilafi yurafu bayna ahli ilmi a madiyo kosota wala ñaama komin tammitala ñamin kuntu rajulan mazaan wadiyo fana kosota atani jalamuto man jam fañola ya faami amma maniyo min munani ñawta min ka bo kewla man manke fenti min kosota nadiran pour yaje kewol ñaato yeloye baala a kosota fil galib a kasota bari a man siya wo yeloñim fana faŋo jato fa kosota la labaŋ fi kalam ɓawa yelo ñin jaato fawna koso wala mu diyamoti silan wo yelo mum mo yelolte a <laughs> ah, o sabla ñinnel kaɓo kewol amma ni musol mu ñin be kaɓa musola ga hen sabol men fo jaramuto kaɓo maniyo kaɓo waɗiyo kaɓo a ah, madiyo kaɓo o kola yele fula kaɓo yele ɗo min kana aqibal wilada e kafa e koɗamu annifas anin ɗo min kana karowo kare e kafa min na aɗo e kafa e koɗamu alhaidi warulanya wala damu listihaba wala mu kura yelot nim be kaba musola dol fana be kabo elal fana mim mu kabo kyole lifrazatul me alon kalbe balon din wol be tu min mu kosoti je ngolon ngalon ko damul haid najis damun nifas najis kodi jalamuto najis almadhiyu najis alwadiyu amma alifrazat fa fihi khilaf fewon min kana do je yilso kola sakana katara durin anin yelo nin fonko be nyamara siat ulat na musolu la ye kalamuta to nin wotol man la futu nyoluma kabirin kunu alke mo futu nyol ñiŋ seneya baliya ka saabu le komi lallumolu ye a yitandi ñaameŋ aniŋ jeenoo fanaŋ ka saabu asa niŋ moolu maŋ so wolu karaŋ na ntolu ka lanfu miŋ na wala musolu karandoo ti aɗum fana ta keeri min karando kolyata muso karandode <laughs> mala fonda mala a faamo ñama fondo aɓe wala ñama saabe alle walla buda min asabri alayhim fo ke muñeyi bar kewol fanaata jama baalu ini muso la songo ke min do man ke seri ko ni nyum fonko bin na mano mam molam aman na fonko passé kulam fonko ni kusi falu sonko kata wuli wol lella bari ni do ka jere ko na ya ka babul na ma ka babul je la anta al mas'ul anta anta al mas'ul ko sabla ali nga katanno ali nga no nga kato la fato nyal ba kata kan jazakumullahu khairan an ummati muhammad bari min nyanta walam ka lafaro ke ba ke. وعن أبي هريرة أكوين متابو هريرة لا رضي الله تعالى عنه المعنى الله دنيا لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك لا كيسن نمو قال لك إذا جلس بين شعبها الأربع ننك وسيتا مسولا سنكربانا نولو تيما ثم جهدها ولا وكولا كتا تفرك كتا مسونينا ولم كالا نويا فقد وجب الوصل وتم وقوبك واجب jang oɗo señin faamno komi hanna parita hanna man ka taala woɓe kelaka wajibot bara hadis adoɓe je miyanon ko laysa fi ha ihtimal waya koyndila komin ako hannin keya kun wolen no kunta doron o temmo kowo wajibiyata to kemin kerekere je walam na katatala futatama ya famle ah, ida altaqa alkhitanan nin koyentuta ɗaafulol ye ñooma kay ɓe tun silan kuwo waajibi ati kan o fi lafdili muslimin ako a naata muslim la kuma kawndo to wo illam yunzil hannin femman bo ala ka fole ko al ixal ida axala rajulu walla mayinti mi yalon kaye muso futu ɓarmaniman bo ala womani bo baliya tatinni me kuude ibe kula le konin maniyo botele ke ku ñaami kantu ye mujibatul gusli ya dole ke wala mu muso kata nyoyati wa an abi jafar akoy nyum muta wala min to karindiraw mu abu jafar ti mohammad ibne ali ibne alhusaini ibne ali ibne abi talib atelem أنه هو وأبوه عند جابر بن عبد الله الأنصاري أكان فما بما بين من جابر بطا كلا صاحب لم جابر كما البيبال دنيام وعنده قوم مولول بجابر في فيجي بسيرنجي فسألوه عن الغسل يعني إن كاجنا كونيالا فقال يكفيك صاع أكوي صاع بي إماريو وصل جناب كوت صاع ولم أربعة أمداد دول كافكو سلس دومن دومن نلا فتاكم bara hani min doya taw ti comme moɗol ke kuno ala la ya famla walla min siya taw ti nam comme mool man kaña jiyo ɗo kundi ñaato o saabala ite kana suma itela ni ko arbato am daade ko mo ɗol eh, karabata ko moote kuno la wala itele te kuno la a aywa e kaba ko moote kuno <laughs> itele te kuno la bara mool ɓe mool le ke kuwala ni aƴe yaa fo mooliye أبن مرسيلا فقال رجل كودوكو ما يكفيني أكو تند تندسيلا <laughs> يا مراتيو برني يا جابكو جابر أكايكو كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أكمودي هو سلم مكيلات ولا تيو سياتيتي وخيرا منك أتلف نافستيتي كلا صدقي كونين صلى الله عليه وسلم aɗo a tiyo siyata sallllahu alayhi wa sallam a balafatewo ñin tiyo siyata a kuntuño fana siyata nin wo jiyoye wo wasa min mbaɓe awla a yeyta fana a yey fana wasa summa ammana fi thawbin wala kola natan salindi fana kilim mbala o kaytandi ko mo isey e fan minin mininno fana kilin konole yamulu salindi wallay e kunkoloye salafe nam litar salanin da mandi ya e kawo lafad na salasu ritlin wa sulus ya e kawo lafadi bari yare ilayin su mandir kultan si sa'on yalle ka bulaki su kisa nama ba ntolu <laughs> buka ha wala ta na hannun yin eh, eh, fungol mintan di kafin a to da yalo min ka bo muddoti eh, zakatul fitr anin min kabo nin misal fe muso kono bala aman no yale fatatal ñin ɗon mu kilo kilin nin talalti a nisfu saa ñin ɗon mu kilo sabalti comme cheikh bumbas ye min fo moole nta ka cheikh bumbas la kumo ñina fo moole itol kata fonko da dadatinde ka fo <laughs> yalo kilo saba ñin ni a je nta ka ta bake e, huwa jeyid lil fuqara nafa baɓe foiro leji isa tara ni ya suman iba talla kilo fula anin kilo tala anin eh, eh, domondi milla ta kan ba ni ni kilo sabo do yan yanfa fuqara wa yakun zaid نعم hmm? نعم mhm. صحيح صحيح أتونال أتونال ha sahe sisawo kay huwa mulimmum biha taka kitabol lel ñin fana ke ñin internet pour <laughs> ka naam idan ni hadis o kayitandi ko sawo si mo wasano le janaba kuwoto na ye wasa janaba kuwoto abe wasala yilsi kuwoto wala ñamanin wuro yele kuwoto abe wasala yilsi kuwoto wala ñamanin wulu yele kuwoto ak naam naam ayaka wala ñama yatariduna ala sunna wa jamal le ka fay ko al ajwibatu al muskita mi alon ko ni ya faydoro ibuka jabir lano ak comme kewna ne afa ali ibn abi talib akaya ko aboubacar jamano ani omar molu ɓe tenkunni fitnata keeri ita jamano fitno warta probléme o siyata akaya ko aboubacar ne omar jamano nte leɓe wol nte sifaale leɓe wolno woluno wolunoma akaya ko ita sifaale ɓente nooma wala atana fitno siya ita ni ñondolo a tollel ɓente kooma wala ñim fitnole ɓe siyat de Mm-hmm. <laughs> ahsant <laughs> ahsant jiddan <laughs> ah, ñine mo jaabirota hadi ajwa al ajwa al muskita a faami jarin hanni ka jiyo ni ka kanyal kila afu ko mantolu moolu ɓe sotla je min ɓe dana tambo kala jiyo to aɗum mbimɓe wala kon hol ka jiyo tinya tiña baka han karannal wala tan ni e, jiyo la kuma ya ibaron e, ni sara mauritania sulalu sawmi nan tol tarje wotum wotomo jiyo man siya yan sayin jiyo siyata je ni sula he ji sal jiyo muta ete fo malon fa ka jiyol sa dum pour que a ɓalo suusa ko ba ka kuule de ani ka jiyo ma ñaamin domondin domondi ka tawala ñaam ɓaawo jiyo man siya o tembo ila banko kan yo bar min nin jiyo ɓe siyarin tol ka pata pata len ka bon yi pata pata ɗum anin ka bon ka tiña wonta kiilala sunnati sallllahu alih w sallam o fi lafdin kana rasulullah يفرغ الماء على رأسه ثلاثا أنا تلفظ لنكو كلا سبتل صلى الله عليه وسلم أكا جيو ننتا كابوا كون كان سينيا سبا نابي جناب كولا وساوان تادي سدول تول منو تمبت نعم قال الرجل الذي قال ما يكفيني كومنك جابر اعتراض كافا يكو ديومي كافو تندسيل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب كلا لبندن كولا دون فوماتد برتبا من ناي ونين كارمان وكي يا جابي وجابر نيالا sabla muslimu وصالي ñinin karo كلا ñamin أدون فنسي اعتراض وطلا كاجيكو نتاكلو من قول من kana benno ite fe ko wolmo kumanewol lelti ko ɗo bi jeto woɓe maneri tel ñakoto bara amman mane molu ñakoto aɗum fana ñimmo hakkillema altini koye ko lallumolu jama balle ñinje yaafo ñimmo hakkillema ata hanni karantale kana hawjawo koñin koto ka fay ɓe ɓantan billa ñaato ka fay ba a fenkela ite hakkilo manque mo komin wona diyatamol ɓe hakkilote ana abadan o fanamo kultimi anon kon ñanna ka korsinna ta ñaata a fenentinga ñim bundañim ɓang incha allahu taala ni atara sayne en si ɗannoñinna warda nan laften si lafa si lafaro a tuta mollebulu naam